وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم حقيقه annabi isa wata alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama lokacin da zai sauko a ƙarshen zamani don haka kada ku yi shakka alkiyama za ta faru ku yi min biyayya cikin abin da na zo da shi daga wajen Allah wannan abin da na zo muku da shi shine tafarki miƙaƙe wanda babu karkacewa a cikinsa.